saboda haka kowane yana da nasa kuma din kuma a sa a sa kuma a ce ka kasance to wajen rarraba a cikin cikin siyo ya kawo waya wadda cewa ne masu siyo sarari gaba na ya gani Yawan da biyar da goma wasu mutu kawo magana shi ne bayan cire kashin kuma cikin Thank you. me me me wurin da nasara suka yi sun rarrabe suka zama gungu-gungu suka sarki abin da ake musu wayar da wani yana yana na abuwa da rabe da yake da shi to sai aka ci wannan azabar da tattali wata rana za za a samu azabar da tattali yawan yin mutum da wasu wanda wasu fuskoki na su Very useful Muslim. Wanda kuskure suka yi za a kashe cewa amma da ne suka zama rubu a kawai kuma da imanin ku rubu a zaɓar mawa waɗanda kuskure suka yi wata za a ce su kokar kamunce ne bayan imanin wani ne da dama ce su rubu ne daga baya suka yi irin tafarkin da addinin su ke kora su shi ne mai kowa da yanayi ne ko sai a ce musu ba zo a zaba kuma kun da ɗanɗanen a zaba su da kan da cewa wato gini kaga a tsarin yini cewa waɗannan mutane sun yi annabawa su da kawo amma da ba su sauransu sun yi sun yi sun yi wani kawai da annabawa to sai ana ce wannan kuma kar ku zama irin su ya zama bayan manzon ku ya zama ku kuma waɗansu alimatin ya rito na irarra mai da aka gare ku da wani alama a yanzu ya rito na irarra wanda sa suka zama shuwami wani wanda suke kira ya rito a ruwa a ruwa maranin da ƙyama ba za su yi tsawa to ƙoƙarin su su waɗannan da suka suka rai suna bin tarwake da annabawa su gobe su da shi amma sun samu su ne za su waye za a su taso da babbar hanyar musu gobe a ce da su kun ka kake bayan kimanin da wani da kuka kai nawa saboda kafirci wani kafircewa wanda ya kafirce bayan imani ya fi munin kama ya da kafirin ma da kuma wani da imani Mercado de Deus, que é da shi da wanda yake shi ba zai ba zai ba ba ne ya gara wanda tun farko ba wanda da ba su wannan nasa ya fi motsin kawa saboda shi ka zama da zai ta zai na zai da wanda za a ta wanda kuma su kuma su kai haske wa wanda zai na biyar da su ba fiye wa wanda za a fiye a sa da wanda su kuma su suka yi haske su suna suke rahama Allah Thank you. Kawan garwa shi ya zuku fuskar na ta yi yau bakin ciki to kaga su kaga kaga wannan wannan wannan wannan shi ne kaga an wannan kasa ɗaya da cikin wannan amma kar mu zama irin wancan in ba ka gane ba da nan ake baki kana iya lura da yahudu da nasara Ruhun da tsara ga sai yanzu duk suna da yanzu mu suna rayawa suna da sama da bai suke ka ga me suke aikata ka ga me suke wani suke yi tsakanin suke yi tsakanin shi kuma ne ne ne ayyuka su wanda suke kira su kan sa ka ga ne ne ke tsakanin wasu kuma suke aikata ne ne su da tsakanin da aka yi ko yana mutum to ana cewa kar ku zama irin wayannan akwai garanti na cewa za zama irin su bane akwai garanti ya kawo magana kamar da jin jami'a a yanzu cewa duk lokacin da kai Allah ta'ala ya ce kawo bai kaza to za a yi wasu ba su yi ce ba a yi kaza ba za ka ba wa kaza ka ce kaza to za a iya zama kamar ne ko ko na tsara iman akwai ma hadisin da yake cewa su zanen suka aikata sai wani abu ma da ake mata yi Thank you. amma abin da ake cewa kada mu yadda ku yi wanda yake nuna ko za su tsira wani masu akwai wasu wanda za su tsira wanda su wasu za su tsira na su ba za su ɓallare da ta wani masu yi da cikin kwanci ne akwai akwai ruwaya Yeah. ترد علي أمتي يوم القيامة على خمس رايات الأمة رسول من القيامة أكن توتي يا توتا يا tutu tuta ne wato kini ko ko gaje wa kuma shugaba da tutar tsasa da tuta ne ga tuta ba wani isra'il sau da ke ba da ke ba wannan abu mai gaba da ne ba to shi wannan malakin zai zo da kyauta malakin wannan ba ba ba malakin eh, jama'a musa ba malakin jama'a musa da malakin wannan tana kuta ɗaya ba a tsakanin ma fa'alun da zakalai min ba'i sai in tambaye su mai kuka yi da sakalai da bayana ni ga ku bi sakalai ne ya ta ba za ku ta alim bai nan ba zan yi zan yi ta da hayar da hayar ko hadisin sakalai ne shahararren hadisi ne suna da shi a bisa royo na wasu sun kokari su yi wasa da hadisi suka ce wai mazara ya ce ya bar kitabu suna to amma in ka ce masu tsakale ne ba wani abin maka shi tsakale ne ba sai ka ce kitabu suna tsakale ne ba hadisin tsakale ne bai kowane wanda ya zama ya tsaye hadisin tsakale ne ya san hadisin tsakale ne saraka sai dai ya zama baya so saboda yana yana ganin aka fasa tsakale ne shi suke ɗaya ba ɗaya ba kuma shi ba ya sake to zan tambaye su zan in sun jagora su bari ke zo da tuta ko zan marakawa za su bi shi ko to marakawa su kuma ga maraki da tuta sai in ce sai a maza da shi sai tambaye su ba a tsaro ma ba alfin lifta kalai ne ba ne kuka yi da takalai ne na bayanin biyu wasu a ce takalai ne ko sakalai ne ka sai sakalai ne na waya ne sakalai ne abubuwa bin masu daraja fikir amma na yanzu da aka yi kan shi a yi fikir ko fikir rasulun na wanda ya ce jinin masu daraja zan ce fikir- fikir ma'ana abin ne ke ke ga wani ne da yana yin ma- ma- da daraja da nauyi ba duk ɗaya na waya ya biyu ko kuma abubuwa da fi sai masu daraja duk ɗaya ne ba kuma ce kace nauyi ma'ana kina da cewa bin su da wahala sai wanda ya dauka domin kuka yi da waɗannan na bayani bai kuluna su waɗannan marakawa sai su ce amma aka bar ku a harbar ma wani ba su ma ba ba ba wa amma asgaru fa adaina ko aukarna wa karna sai su ce babban mun jirkita shi mun burge shi a baya wanne ne babba alƙur'ani mun jirkita shi mun burge shi a baya wato ma'ana mun haɓaka ma'anan sa mun ce wannan ayan da mun gaba ne ma yana da duk alaƙa bai wasu damar su su kira aya ko su tasa aya amma su ɗafa tarihin ƙur'ani yana nufin tarihin ƙur'ani akwai akwai mukaddima su kawo da dogo da hari kwaya za mu ga kwaya da wanda ba ka kawo kwaya wasu suna ɗaukar shi har su ga cewa ai wayannan suna iya kada cewa an canza kwaya an canza ma'anar su ya sabata tanzini da mana ka za ka canza ma'anar su ko kuma ka awwala shi ba da ta'awilin ta'awilin da ya sauka وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم وصول الراسخ الراسخ التأويل سكر الراسخ التأويل بسؤالك سكر حرام عشي سلسل بقم من جلد عشي وقول جيش ومعي جيش ومعي أرد هو وجد عبارش ونجيش ونزال عشي فأقول سيجي مزال تريدون النار فاقتلاعكم مدركين مسودة وجوهكم سيجيكم في الوضع قلنا عصيت مصبحك وكنت ملكي كما ركعوا ثم ترد علي راية تلقون هذه من هذه الأمة sannan kuma tutar aunar wannan al'umma sai su koma ce wasu kuma kun ji dai maliki da ba a kasu joseph awon da kuma bai ma da aunar wannan ba da aunar musa ba wancan ma ba rikin ba na musa ba ne ba rikin ba na rikin bani isra'ila ba ne ba rikin wannan al'umma wannan mutar aunar wannan al'umma ba da aunar musa ba shi muka ɗaura wani wannan al'ummar da jama'a sai su ba a ƙullo ma ba a rin da kalai ne mai bayan bai ƙullo na amma a ɗaura a harar na ku a masar na ku a ƙarar na ku a amma a tsoro a alai na ku a ƙarar na ku su ce mai kuwa da nauyayen nan biyu sai su ce mana babban mun kirke gashi mun masar gashi masar kamar da yaya ko kirke gashi kuma mun saba mu har mun saba shi a ƙaramin kuwa mun adawa da shi mun yaƙe shi ba gudu ridun na da zamta da ma'un mun makina mun makina wani tattalin mutum da ce ku shi yau da tsananin kishi jama'a masu mafi mun makina masu makishiyarta masu kishi makiyarta ba kaga gina da matsanancin kishi ya da su masu kishi su ne makiyarta da masu kishi da babban mace masu kishi mace kishiyarta ko masu tsananin kishi ku shiga da da kishi dama ba su sha ba ba su sha ba ba suna fama da kishi ya kasu wuce ka san ba a gidan wuta ba ruwan sanyi sashen ruwa za su shiga wanda ba ya shi sai shi ko shiga kuna masu jin kishi masu babu rage masu kuma su ba ta rin alayya rayatu ma'a samiri al'adar sannan wata tutar kuma ta zo mini tare da samirin wannan kuma irin daban samirin daban samirin wannan al'umma sai sai sai ya zo tafiya da cuta samirawa musu na gefe to sai in ce da su mai kuka yi bisa gidai da mai faɗi ko ya kuro na amman akbar wa asai na ku wa tsara kana wa amman akbar wa kabar na ku wa zayyana su ce babban mun saba masa mun kyale shi mun ba za da ke ko ke ke shi karamin kuma mun ba shi ke asali mun saba masa shi a kokari ne ko za ka kana ko kyale shi karamin kuwa mun tabar da shi mun toza ta shi sai in ce da soji masa ala ba ku bai nu mara da ma ku mu ba ina masu wata wani sai ce da ya shiga wuta ثم ترد علي راية ذات سدية مع أول الخوارج وآخره sannan tutar zirsidayya ta zo ta zo mini tare da mafarko da karshen hawari shi wannan zirsidayya shi ma kinaya ne shi kinaya ne in ba sunan sa kenan ba yana da sunan da ke daban da sunan sunan ana can shi ko ta ce sunan shi wani sunan hukunci sun ainihin sun masa ne ana ce masa yana da musu da yanzu yana da an ce wani an ce yana da kamar kirgin sako na kamar nono kamar wato yana da manyan manyan nono duk da shi ne nake amma daidai da nono sun sun turu kuwa kamar kamar na gudu shi yasa ake mashi kina ya da haka kuma an ce ainihin a hannunsa guda ɗaya yana yana yana da wani irin gashi kamar kifa kuma ya ɗan lokar kifa kusa ɗaya shi mutum ana ce da shaka kusa ɗaya su sunansa na sosai a hukufu a sai ko ya ce ko ko ko da shi ke harkusu sunansa harkusu bin zuhai shi ne shugaban hawa da ya harkusu ke so sai sana da yawa halin zaman da wurin lokaci ya zama sai ba abu an kawo wa wurin harkusu ko da ko zo ku zai yana da wani sauran kuma ba da wani amma ya fi shahara da wani harkusu ne to sai ya zo tare da na farko da na ƙarshen hawa da yawa ba a tsaro ma ba a rikin bisa kadai ne ba ce ya kuka da kadai ba ko ya kuro na amman akwaro ba man zakana wa ba rina ne wa amman asaro ba a tarna wa katarna sai su ce mana ba sai su ce da ni babban mun yayyaga shi mun yi masa ba ƙaramin kuwa mun yaƙe shi muka kashe shi أقول وجدنا جماعة مهمتين جماعة مهمتين مهمتين مسودة شكوى لكشي ثم ترد علي راية مع إمام المتقين وسيد الوسيين وظاهر المؤجلين ووسيل رسول رب العالمين sai tuta kuma ta zo mini tare da imaman mutum sayyidul wasiyya ƙa'idar wurin ajiyar wasiyyar rasulun rabbi shi duk mutum da ya shi ne shugaban masu takawa shi ne shugaban wasiyye hausiyar wasu ko na annabi yana da wasiyyi da wannan zane shi ne shugaban annabawa kuma shi ne sayyidin na hausiya sannan kuma shi ne ka'idar wurin ajali wanda yana za su zo da haske a gabansu shi ne kuma wasiyin manzon ubangijin ta ba ku rausa in ce da su ma za ku ƙarfin da zakarai ne ba kuka yi da zai da bayan bai kuma amman a kabaru fadda ma'ana ku wa amana wa amman asgaru wa ahyena ku wa walaina ku wa wazarna ku wa nasarna ku hatta kowane karfi in imam ku sai ce da ni babban mun bi shi ittifa'i da tsara duk da yayi mun bi shi mun masa bayayya da bambanci yadda shi ke nan mun bi shi mun bi shi mun masa biyayya ko ta ne ne ko ta kama magana mun bi shi mun masa biyayya ƙaramin kuwa mun raya shi mun so shi mun taimake shi har aka shekar da jini ya mu فأقول زي مثلا في السيتي مسؤولين إلى الجنة رواق مروينا رواق مروينا وابيضت وجوههم سيتي شكرا الجنة هنا idan ya sha ya sha baya bayan jini shi ne za a ce masa domin ka ce mashi ruwa wai ruwa yi ki da ya sha ruwa wani ke cewa asalin ruwa daga ruwa ne ruwa marubuci wata ko shiga bana bana kun ba ba tare da kishi kuma rubun sha ta ya ruwa ba tare da kishi na ku shiga kuma sannan fuskokin ku ba ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين سودوا وجوه أعرضوا عليهم فضل الأرض قولهم فضلوا الذين كفروا برحمة الله فيها سيما معنى آية wanda yake nuna ce wannan zahirin magana al'ummar da za ta yi tuta biyar kaɗai ne za su shiga aljanna ba tare da kishi ba kuma kuma da ba kaga wanda ake cewa kada ku rarraba ɗin nan ma'ana a kan kar ku zama cikin irin wa'ancan mutanen da bayan annabi suka zo wajen su rubutu kuma kan rubutu yanzu an gama rubutu na san idan idan idan idan idan ma mutum bai gane ba ya ce waɗannan wani su sun ce ko ne kai makaho ne a ido ko a zuci ko rubu domin idan kai kai karatu za ka iya na sani da aka ce wani su zai kowa ya sani saboda su dalilin su sai zai shi su hawa da jawa su saurara kuwa shi ya sa ta faru mai da rurrun abbas duk sun sun ruwaito hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da al'amuran hawa da jawa sun harawa ya jawa batattu su ne mariki mariki ne sun kawo hadisan manzan Allah cewa za su fice addini kamar yadda kimiyya ta ce abin da aka harbe da ya duba bai ga kibiyarsa a bakansa ba ya duba ya kai harba kuma bai ga kibiyar wato kamar sun shiga addini sun fice kamar a harba kibiya ne ta shige wani abu ta ce ba ya zama ba kibiya sun shiga addini a masu mutum kuma jagoransu shi ne harkofu harkofu daga zurai shi kuma harkofu labarin shi mahuta ji ana cin mahuta ji ana cin shogun zurai labarin shi shahararre a ruwanin daban-daban a za ka duk aka kawo saboda duk kowa ya zama sun kawo dangane da zuwa zurai ba wani mai ina za ka ce wasu zuwa zurai na mutum ne za a ce wane ne ga shi sunan shi harkofu waye ubansa sunan su ubansa wahayo harkofu sunan wahayo ana mashi kinaya da zuwa zurai yana da kamar kaza yana da ya yi zamani na mun ji su baki sun ji zama ba ma tsarin nan kisa ne ruwawe da ne da shi na da yawan sa daga cikin ruwawe a kai akwai cewa shi mutum ne mai yawan sa yana da yawan sa ya kalai ne shi jala da wuri wata rana ya shigo masallaci mazala yana zama tare da wasu ba da safansa sai ya dube su sai ya wuce Sirri guda ya yi sallarsa, ya tsawon sujjarsa. Kare ya ce sai ya dawo sai zai zai sa kai ya fita. Ya ce ma ƙwaƙo sai maza na ce ya ya magana da shi. Ya ce ina garman dai da ka kai da Allah. Ka gaya ma gaskiya lokacin da shigo masallacin nan da ka dube mu a ran da ba cewa kai da masallacin nan ba wanda ya kai gaba. Ya ce Allahumma na'am. ya ce ma ku masjid akbar ne ya wuce ya sa ba kuwa salama da ya doya ma to zai yi kiso su shi na da yawan gaske ba mahallin kisa ko su da yawa shi sanannen mutum to amma wani ne maraki wani ne fir'auna wani ne sami kamar yadda za ka gane a rukusu ɗan zuhai haka za ka gane malakin nan ma wani ɗan wani ne amma ba zan gaya ba ɗan ashe na zagi mai kuma haka kuma za ka gane wani ne fir'aun man antum sai shi ma da shi ko bawa mushriku Тому ще перерив. Так, случай с мусульманами раз сегодня, только это мы, ангары, своим, не своим классом. Зачем мы так говорим? Я верю, мы не начальники летаем, вообще. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهو مشركين ما لتكن فأجل إذن mushirki ya wajen ka yana neman jiwari ka ta ba shi mafaka to kai da ka ta ba shi haka ba na ka ta musu wannan rabi da zai to amma a cikin alƙur'ani kuma ji an ce sun ma'amalin ko ma'amala to su sun bace ne a dokar dai sai suka yi kashi da ma'awariya to a kakace su abin kuma an mana yanzu aka yi kuma an mana kanmu nazarin ƙuranin nan sai mu zo mu su ci a kai domin ina zan ce mu musulmi ne to ko dai su zama hawariya wajen musu waye in kuma suka ce mu hawariya ne irin ba su ce a ya yi daidai dama muna jiran mutan su mun mutane za su je wasu da mutan kare daga addini za mu yi nasu ko mai nasu in suka ce kuma za mu shiru ya san su hawariya suna da wani su ba sa samun gadi da ziyarci idan ba hawa da ke yana da duk masallacin da ya gani na yi ne mai gani na kafin ne ko wani musulmi amma ya fi sauci ba wasu ko su da ba ba wasu ko ya kuma yana ba ku sani a kawo amma a kule na masallaci sai ya tsaya gare ne na kafin ne ba hawa da ya su ba sa samun mushriki sai a masallaci ba sa samun kafin sai a cikin su amma da tsarin mai matar wuce har da kuma ma su su ne ainihin wanda suka suka sami suka wuce wata gona sai wani ya tsinki na biyu na wani bai bude gonar bai bude sai ya gina da mace shugaban sai ce ya zaka cikin bin ba shi ne ba ba ka san na hannun kitabu ba ne kuma an umarce mu da mu kiyaye musu amana dalilin bai mutu ta kace ya mishi labara haka ne bai mutu mai dalilin a kace ya hakuri wannan nama ne kudin dalilin da zamu ya wannan yayi ta Allah ya ce maka ba dalilin wannan ba ta kai ne kuma sai shi ai ba sai an biya ba suka ce a mu hakkin ka ne mu sai mun biya suka ce ai ba damuwa sai shi bai wuce a can yanzu ko da kuka kashe bawan Allah Abdullahi bin Abba bin Abba ko ka tsare cikin matarsa ko ka yanka jari a ɗan shi sahabin wanda da alaƙi ko sai ne ko ka yi ko ka tsare cikin kuna nan ko ka yanka ko bayan sun kashe suka kashe a wannan Abdullahi bin Abba bin Abba su bayan sun kashe shi akan cewa shi shi mushriki ne sun tambaye shi me ya ra'ayinka na gane da uwa ya ce kai ya ce masa umar ba ya ce kai usman ba ya ce kai ali ba ya ce kai suka ce a shirin na kawai abubakar da kuma kai da kai daga ce amma usman gaba ɗayansa ba kai ba ne sun kama da shi shi kuma ali da farko musulmi ne daga baya ne ya yarda ne da ma'awaya da makar saboda ka kai ba ka san addini ba kana da ra'ayi ne da wasu kai ya nashi to matarsa ba mai ciki suka ce to ai kai matar musulmi ce tana da ciki to dan ba a ai ai ni aka yi zai zama musulmi sai aka mayar da cikin ma aka ciro kan aka yi haka amma dalilin da ya hudu hada ba shi ba ku sai an yi sai dai a biya ka kuɗin ka da gidan saboda kai aka bi da gani kuma Allah ya maza Allah ya mace mu wani yama ko ka ga yasa da so ne ne ne ma ce kwalin boys yasa da muke ba dan ne yanzu na faɗa maka sauran ɗaya yanzu na za a yi masa saboda wasu su suna da wani nan tutu da kuma su kai ba duk yasa ake masu kana taɓa musu ba zai ɗin sai za a yi sai sun yi malaka sai sun je sun zama marakawa ranar baya kana ce musu ba zai na ya saba ma nan ba ai sai sun yi kuka sai sun kwashe yanzu ba zai ɗin ya ce ya saba wa yanzu da kada ne kawai yanzu ya yi kuka ba yanzu malaka ne shi ne za a ce ya saba wa nan kafin sanin annabi shi ya rike malakinsa kuma zai taso tare da lokacin da shi ke ɗira iyaka nan da yau nan basara ne ibu ya rage abin da ke akwai ruwayoyi daban-daban na kawo wannan yana cikin tafsirin kuni ga cikin yadda nuna su kawo daban daban ainihin tafsir halin ibrahim al-kumi wanda nake da shi na wanda aka yi shi wanda aka yi shi ne dan takaitacce amma akwai ruwaya a ciki mai mujallali ne amma akwai mai mujallali ne shi a mai mujallali ne za ka same shi a mujallali na ɗaya amma wannan ma da akwai shi a cikin a cikin ɗan tafsirin kuni akwai shi a tafsirin wannan aya Banda wannan ko ɗan tsoron dangane da wannan na bayan da su rayar ina rayar da wannan tutoti tutoti biyar tuta biyar akwai a ranar tsayuwar kiyama nan ya tabbata wasila a cikin wannan kokowa ya yi magana kan wasila wadda wadda da kan wasila ta zo wadda ko da yin wasila za mu kawo wani magana bayan bayan da nuna yi magana da yi magana da gani da wasila ya ce a abun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wasila sai ce wannan za su ji ke za su ji murya ta fito da wasila nan daga abubuwan da sauran ba da wani ana na ya ana da mai shigo shi da shi ya ku ma ma ma wa ku wanda kuke tsaya wannan motsi a motsi nan ya ba to duba kamar da kan da duba ana cewa shajara shajara ce cikin aljanna kaga aljanna ta yi dadi kana so sarrafa duba da lafiya da ke madalla lafiya da wuce nan a janna ta rabu wanda ya imani da annabi da kuma wasiyar wanda mulki ke gare shi kuma eh, wanda mulki ke gare shi kuma duk wanda bai bai bai bai gaba da ubangijinsa da ikhlasi gare su da koyi da su ba to ba zai rabu kuma ba zai sami ƙanshin aljanna wato ba wanda zai sami ƙanshin aljanna sai wanda ya zai ya da suke ubangijinsa da ikhlasi gare su annabi da wasiyarsa to saboda kai sakarkance kuma ma'abuta wilaya ga Allah da tabbatar cewa kuna da wasu fara da fuskoki da ɗaukakan matsayi da kyakkyawan hukuma da kuma rahota da hukuma ɗaukar da ne masu fuskantar rubuta kafin to ko kuma ɓangararru sai a cikin bayan an kira ce ko kuma ɓangararru ma'ana wanda kuka ɓangare ma annabi da wasiyar annabi duk jarabawa ce maha- marhala marhala an fahimta idan aka yi jarabawa mana aka ce man jarabawa nan marhala in ka ci na ɗaya sai ta ko ko ko ko ko maka da biyu in ka ci na biyu za a zo maka da biyu in ka ci na uku a kan maka jarabawa sai sa to tambaya in mutum ya ci na ɗaya bai ci na biyu ba fa bai ci na uku ba sai a ba shi sakamakon ya ci to idan ya ci na ɗaya da na biyu bai ci na uku ba tambaya ya za su ma wannan al'amari da yake matakai ne da imani an gwada an an an an an an cika mushrikai ubangiji ne bawan bawan gobe da su Allah ta'ala shi ka ɗaya ne shi ne kuma wace ce ba sai ce ba haka ba aka yi kafa musu ruwan sun ce ne da kaya aka ce kaya sannan kuma wannan ubangiji ya ɗaya wannan bai yarda ba ya yarda Allah ne kawai ba ba ba ya ya cancanci abota ma amma ba da zai bi wannan kuzo ya imani ta tambaya ka ga ba imani imani ne ya suke da aka ce sadara ce to sai kuma ya ce to iya ya yarda ba shi masha Allah za ka yi sarra za ka yi zuriya sai kuma mutum ya ce to bayan ba daga wanda za ka bi sai ce wannan ne ba to shi kuma ya zan yi ce masa in ba ba ka bi shi ba tamkar ba ka bi ni ba kamar duk ba kuma ba ka imani ne ba. ya ce shi kamar ne wannan ne ba ba za ka amma abubuwan suka yi kararrama suka ce in kan haza ko a kakamin da ya zama da ra'ayi na hijarar da mutum ya wuce arza in da ba kiran ba wani ɓarɓar wani zo ce mana ala ya cewa wannan daga wajen ka ne ko daga wajen ala ya ce wajen ala ya ce ba za a yi ya ce ala in in dai ke ne ki san koma wani ma'amar da wannan ya ce bai yi bai yi ce ya ba wa wani sai ala bai yi da ka ce ne mu zo da ce da ka ce bai san zamu yi ba da zaka yanzu kuma wannan to ban da wannan ya ce kuma ala in da gaske ne a wurin su ya ba ka samu Sí, lo vamos a usar. Eso como por lo siempre, anda que to shi shi shi su ba su ba su bai kai ma sun ce ubangiji in gaskiya ne kai mana wani rufe ba amma ba su kuma sun ce ba su ko ba su bai ba to tambaya ka ga wannan su sun ci jaraba ba kana ba kudi duk sai an gwada ka ko ana gwada shi an manzanni ana gwada kuma gwajin sai ya fi tsanani amma su mai da yau zawa ya nan da shi ba wasu takarwa ba wasu takarwa wasu takarwa ba su takarwa za su sai dai sai dai wani ya gwada na daraja wajen cin jarawa amma ba wanda ya bane amma saura wasu takarwa ko ya tabbata ko a bane ko wani mutum ba su ko ya ci jarawa ko sun koci jaraba lalata sai dai a ce akwai masu daraja da ɗaya a kan su daraja akwai kudu na zama ko wanda su kai wani hawa hawa amma kowa ya ce amma sauran mutane kyau wanda mun ganin da ce mu ko da kuka saba ya hadar yin kira na nuna ya ku ko da wasu doki ya ku masu wanda wata kuma abuta fanda da da karkata musamman ya wuce karkata hana hana wani su ba su bi sun hana wasu to ko kuma wanda kuka kuka kaka kuka fandara kuma kuka hana mutane bin ambatan Allah da manzansa da tattabar gidire bici to ku tabbatar yau su ko yi kuma a ƙi wanda su da rubutun ubangiji saboda da suke kasa da bayan a cikin gira da shara'i shi ma da nasa isnadin ya ce bayanin da da'u min indillahi azza wa jalla yasmu'u nabiyina wa jami'ul wa yasmu'u yasmu'u nabiyina wa jami'ul wa jami'il haqq yusuf kenan Allah ce yusuf annabi wanda zai ce ainihin sai a ji kira ya zo daga wajen Allah a wajen Allah wanda za a ce da annabawa da dukkanin halitta kowa zai ji kira da kira da ce hada habibi Muhammad wa hada wali aliyin kowa liman ahabbahu wa wailul liman abghadahu wa qaraba wannan muryar madalla ga za a ce wannan shi ne musulmi na muhammadu wannan kowani na madalla ga wanda ya yi so shi kuma wai bani ya tabbata ga wanda ya fi shi ya kare ka shi ya ce karin da bisa da zama alaihi wa alihi da alihi alaihi salam ya alihi وما يبقى يوم إذا في مشهد القيامة أحد يحبك إلا إلا تروح إلى إلا تروح إلا تروح إلى هذا الكلام فأول من تدعو مسكين ما إن مسكين سكان من حالة أو من مسوي كفايتي يا جدعان يا يا سمسرة ما ولد وبيض وجهه فوق الرحمة сказано, я парень, получается, это и парень. ولا يبقى أحد ممن آتاك أو نسب لك حربا أو جعل لك حقا إلا اسود وجهه واضطرب القلم. مباول الذي يشتم سكا سكا سكي سكي يابان الذي سكا كفاما سكا كفاما كياتي سكا مسد حجك سيدي سكا سيادة مبكي كفاما سكا bayan wannan mace to ka gani ke ka ga ainihin yawan da bai rubu wata wani rubun imani da aiki ne ba launin fata ba ba za a ce to a ga mutum ko a ce yawan da wani dama da wani wani yana izini da wannan aya wai ai ba ka jan fata ba ba ka ji ba ya ko bai sani ba kila shi ya taso da wani sami canji da mai dai ana mai daga nan bangarori na canji ne ne ya ga bai zama mai jariri ya zama yaro ya zama saurayi ya zama da tiyo ya ya ga kwarewa yau duk jiki duk jiki ne amma an yi kuma lahira ba ki haka nan zai taso da irin wannan jiki ne wannan ne wannan ne to a cikin majalisar bayan a cewa mu'amar da zai nasu wata rubu ya ce iri rama bima wani wa biki ala wali ya ce zuwa ne alade na wasu alade na alade na babbar rubu haka ya ce zan tuka daban-daban da yake majalisar bayan ne kan ɗauko ruwayoyin ama daban-daban daban-daban wannan ya ce gaba wannan ya ce gaba to a cikin ruwayoyin nasu akwai inda suka ce an innahu ahlul bid'i wal ahwa'i min hadhihi ma rubuta bid'a ne da su rai a wannan su ne su ko su ko da su ke bakira a yace shi ke wannan ma an rawaito daga ali alaihi salam ya ce haka. kuma muka ce za mu ma muna fata bayyana ruwaya ko ruwaya da muka karanto na cewa kuma na za su za su duka biyar in ka rubuta rubutu din nan ba yan bid'a ne ba abinda annabi ya ce a yi su suka ji gororon abu daban suka ce shi ne musulunci irin na annabi ba wa yadda suka yi irin ko ne ke gororon abu sai ce shi ne irin na annabi bayan Allah ta'ala ya mutu wannan sai ce kuma tilka ayatul lahi yuha alayka bil haqq waɗannan ayoyin Allah ne daga cikin bayani da ke sai ana bayyana maka abin da zai je dukiya da abin da zai abin da zai faru kafin bayan an wannan wannan wata ba karamin iya ba bane a ce maka ga hukuman abin da za ka za ka koma ka in ka yi kaza wanda ya kaza ga inda na shi yanzu mutumin da ya san cewa in ya sha guba ga irin illar da zai masa ai kaga ba zai kawo misali sai ga wani a wani hali ce wai faru da shi ai shi ya sha abu kaza ne sai shi to shan kaza ya kawo kaza to kaga shi zai sha don na iya maka yadda mu wayannan mutane za su kasance manzon Allah ya zo da sako mutane sun yi imani da manzon Allah sun bi shi bayan manzon sun canta wasu mutane sun zo da waɗansu ra'ayoyi sun ga waɗanda ra'ayoyi kuma sun ce shi ne abin da wani manzon ya yi aka ce to in suka zo gobe kiyama waɗanda suka fi manzon da abin da yake aka yi ayyabar su to su ne suka fi sauran wanda suka kirkiro wani abu suka jingina ma manzon manzon zai barbar da su ba su ba manzon ba ba manzon ba su duk da mu'adin sun ta kiran sunan sa ne suka ce sunan sa ba mutsif ne zafin abu amma ba su masu bace take ita ya ake gane sunan manzo bayan manzo kowane manzo ne wannan manzo ne kuma da suka gabace shi ta yaya ake gane sunan manzo bayan manzo a takarda kowane manzo yana barin wasu duk manzo yana barin wasu ya ce bayan na ga wani ba wani manzo ba shi ya yi haka لازم to in shi ka bi kana da matsala in ka mata da masu bukatar da wannan al'umma domin kada ta bi wasu in sai ta ce ba ni ta ce aka kawo babu ne Allah ya san babban ne ba nan bayan da ya fita da shi aka yi aka ce to wannan bayan ya bar ya ce mu ko a to wannan ma ne to me ya ki sa mun yar ya ki hawa ina ya ki hawa ba ya shi ke in hankalin ka zai da wannan in hankalin zai dawo sai da ake gane suna annabi an bayyana wani annabi ya halitta kowane waɗanda suka ba da rikin nan sun goya su goya mutane ko wani da nasara da wanda ya suke da suka da wanda ba su da suka da su goya su suka ne da wanda ya ba a cikin da ya ba a cikin da ya ba haka ma ainihin al'adarki a wannan matsaya da zuwa wannan al'umma kar ofis da ke ku zama irin wa'ancan yana yake suka yi bayan manzon su bayan kai idan ku kuke haka nan ga inda zai yi ranar alƙiyar jama'ar da ta dace da jini sunan manzanta za za a ce da ne mafara ba a ce lafiya wajen da su dogo sun tattare mu manzon su su ne masu kanya su kuma ba ce su ne milalan su wajen namu manzon ne aiwatar manzon na rayuwar da ne abin da an aiwatar su ne waɗannan ayoyin Allah ne masu zuwa a rage da haka muna karanta masa su da gaskiya wa a tsarari suke mata mata ba yan magana ba ne lil haq ma'ana ainihin ba ba su ba a cikin ba su cikin da shi gaskiya kuma ta gaskiya ga kuma wa wannan gurin gurin da alam Allah ba ya da da ta da kai zalunci mustahili ne a cikin Allah saboda mai aikata zalunci Thank you. yana da bukatar zalunci yana da Allah wannan mustahili ne ne domin Allah ta zaba da cikin gina masa rashin sani ba ba a cikin gina cikin gina masa bukata yana da bukata a zanen ne san zai zanen suna da bukata zanen suna san zai zo su karba wa kwanci da kuma bukata ba mai ne Allah ta zaba yana yana gama gaskiya ana ba ya ake wa zai bace a jikin karansa ko kuma aka ce a shiga wanda ya ce an yashi ko ya zarar da kafin shiga da kawai sai ba sani ba ma ya ce ba shi ba ana da gani sai ya shiga ba ma ce sai ta zai yi haka da kaga sai sai ya ce ba amma ba na kuma kala da shi mai sun ko sai ya ce كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم وأقوم قولي أن أكلكم كنتم كما يدعو الإسلام أكرم هذا مثل المشابه وكان على رأسه وينا نجد abin da ya riga ya wuce mana duk da kana fi'ili mani ya kasance ya kasance kuntum ku kasance a yau amma abin nufi kana a larabci yana zuwa da ma'anar taki da magana ba yana nufin wai abin da ya riga ya wuce haka nan ne ya kace wa kana za ku kura rahim ya riga ya wuce zai ne ke zai ka tsoron Allah da Allah ga burin rahim amma kaga mai cewa kana zamu ga burin rahim to kaga kana nan yana da niyya da sauki ne ala sai dai ma ne zamu ba da ke wannan taki da magana ne karfafa magana ne ka da akwai ko na akwai wani mamman magana ana jin ba za ka mu karanta da abin da ke yake faɗin ya rubuta sai ce sai ce ya ya ya kasance a jaraba a jamu to za a ne yana da mishi jamu ya mutu ka san za a tsara da yana da mishi jamu ne ko ka tsara shi a yi ba yana da mutum ne ya yi shi yana da dokar magana ko ko kai wa mutum ma'anar sa ko ne ya yi ba ko kasance a ra'a amma ko ne ya yi har ma akwai kamar shi ne wanda muka kasha muke da za ka fara su ka ce ma'anar sa ka bani a tanzir yana da an tun kairo an tun kairo shi ne ake gudu ruge ya karu ma ko kuma da zai nasi wadda ka da da su da ko zuwa ne ko zuwa ne kuma ba da kitabi da mutane a tsakar da zai suka saurara zina yake aka ce su ne da ba su ba da ta so ba kuma yake gudanar da su ba ba da ne bayan da su ba da ba ta ce ku ba ko ce ba ta ne da su ya ne cikin al'ummu daban daban daban daban wanda aka aiko musu da annabawa suka yi imani suka yi suka zama mu'minai da wannan abin Aka ce kuma da a ce ma ahalin kitabi da su yi in su yi irin wannan layarin da ake yawa ba haka ke nan ka tsanko ku tsayar ummatin ba mu jarrabin suna ba ne ba mu jarrabin sunan ku yan al'umma a kudu ne sai suka suka kowace al'umma saboda matsayi yana tare da ɗawainiya saboda an ɗora wani ɗawainiya to idan aka baka matsayi sai ba ka tsaya da ɗawainiyar matsayin ba to kana da matsayi ba ka da matsayi ba ku ban da matsayi duk matsayi yana tare da wani ga da ce wanda shi ne babba a wani ko manaja ne a ko darakta ko ciyama ko kaza ko kaza a wurin raka ko bata manajan dole a kowane dole a masu yanzu dogoyoyi to tsayawa da dogoyoyi ne muke kome ya bai tsaya da su ba ya banzanta da mutum ya watsar da mutum to wani kuka zama kaiwa kuma da zanta sai aka kamin da ke yi kaiwa kuma ta amuru da zama a wuri da ta kawo a gani ba saboda ko kuna tsaya kuna amfani da mai kyau wani hannun kuma kaga wannan ne mai kyau a yau kuma ne ke na ba ba jari da su kuna da ko to in sai aka ce wani amana a hannun ta bila